Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Barka mu sake kasance da ku a cikin channel namu na Saf Technology. Kamar kullum sunana Muhammad Sabi Yakuf. Darasin namu ne yau zan yi muku magana akan wata matsala ta WhatsApp wacce ba kowa ke iya wannan matsala ba. Wannan matsala dai ita ce kamar haka. matsalar da za mu yi magana a kanta ita ce kamar haka kamar da kuke kallo kai ne aka ce kana aiki da whatsapp ɗinka majority sai ka ga mutane da yawa suna fama da wannan matsalar amma ba su hanyoyin da za su magance wannan matsalar ba kamar ka kake aiki da whatsapp ɗinka sai kana cikin aiki da shi kawai sai ga ya look out sai ka ji ka koma ka koma za ka verify sai ce da kai yiwa phone number kamar da kuke kallo wannan lamba ga ta nan plus 234 70 59 2014 za su gaya maka cewa lamba ka za su sa maka ce da kai yiwa phone number sa lamba ka ce is banned from using whatsapp gashin sai da kai contact support for health misali ka je kamar ka tuntube su ne domin su gyara ma to mutane da yawa za su je su ta korafin to amma kuma sai su ga ba a gyara musu ba wa'ansu kuma ba san man da su korafin ba ba ta su gyara wannan matsalar to in Allah yadda wannan matsala ita za mu gyara kamar yadda kuke kallo gashi nan wannan lamba da aka ce yiwa phone number wannan 07060592014 an yi bayan ta daga lambar whatsapp to ita ce lambar da za mu gyara saboda haka akan wani lambar za mu yi aiki sannan akan wannan abin zan koya muku abin da ya sa na samu ku lambar har kuka ganta saboda kada in yi aikin waɗansu su je su yi ba daidai ba su daga kamar na koya musu ba daidai ba to don haka na samu ku lambar gashi nan sai ku karanta ku ɗauki biro takarda ku rubuta ku ga inda inda suka wannan bayan din to akan ta zan yi aikin kuma akan ta su da ita saboda kada wani ya dinga ganin kamar ko yaudara ake ko dan bata masa lokaci ne ya samu kai bidiyon to shi yasa na kawo muku ita wannan lambar saboda ku karanta ku gani da idan ku akan ku zan yi aikin kuma akan ku zan da ita saboda haka kada ka je kai ba da ba ka ga na bata maka lokaci a banza inda ka je kai ba daidai balan baka ba ta dawo ba kada ka dauka na bata maka lokaci kai ne baka bi bidiyon inda ya kamata na yi ba don haka ina da kyau idan kana son whatsapp ɗinka ya dawo kamar yadda zan yi wannan aikin to kai ma ka tsaya ka bibiyi aikin duk abin da na yi kai ma ka tsaya ka yi shine abin da ya sa whatsapp ɗinka ya dawo ma don haka idan ka je kai kuskuren inda ban yi maka ba ko kuma abin da na rubuta ka rubuta ba haka ba to ba gaskiya whatsapp ɗinka bai dawo ba don haka ka tsaya ka yi bidiyo ɗin a hankali kamar yadda ka ga na yi kai ma ka yi saboda kaka na bata maka lokaci ga dai lamba nan da 070 60 ita ce lambar da zamu da ita don haka akan ta zamu wannan aikin saboda haka ba ta bata lokaci ba zamu je zuwa cikin bidiyon namu kai tsaye amma ina so da Allah ka mu je cikin bidiyon kai tsaye za ka ga wata alama ta subscribe ka danna mu alama subscribe sannan ka danna mu ƙarar sanarwa tunda za ta da'awar na dora zai sami isa zuwa gare ka idan kana cin cin da Allah ka kalli bidiyon dan Allah ka taimaka ka danna mu alamar like hakan zai sa an ji daɗi nagode Allah ya saka da alkhairi mu je zuwa cikin bidiyon namu kafin na koya muku yadda za ku da wasu ɗinku idan an yi banin to ya kamata na gaya muku abin da yake sawa ake mutum banin a whatsapp saboda mutum ya kiyaye don haka yana da kyau bai kamata a dinga aiki da wasu karabutu ba ya kamata ka dinga sanin dokokinsa saboda kamar da ku sani kowane abu da kuka sani na rayuwa yana dokoki to mutane da yawa suna kakkarya wasu dokoki a wasu shi yasa ake musu banin ba tare da sun sani ba don haka kafin mu je cikin bidiyon namu in koya muku da za ku da wannan lambar taku to ya kamata in koya muku sanin wannan abubuwa da yadda za ku kiyaye shi bacin whatsapp ɗin ku ya dawo don haka abubuwan ga su kamar haka zan zayyana muku su sai ku tsaya ku saurare su ku ji su. babban abin da ke kawo banin shine yin aiki da official wasu irin su gb whatsapp irin su whatsapp business duk wani whatsapp dai da za a ci ba ainihin original whatsapp ne ba to inda kana aiki da shi akwai wani status da ake yi wanda idan status ka fi yawa to ina jin yawa ana mutum banin a cikin whatsapp ɗinsa kamar irin status da suke da illa a cikin wannan abin shine automatic message kamar a ce idan mutum ya maka magana baka online kai tsaye whatsapp ɗinka zai maka da amsa cewa wannan wani baya online ko kuma ka ɗanyi yi haƙuri da sakon da za ka gana turma da sauransu irin dai bana online nan dai amma kamar uzuri bana online kuma sakonni sun nan yawa da sauransu to irin wannan yawan sakon da ake saitawa a cikin official whatsapp ina janyo wa ana mutum banin a cikin whatsapp saboda haka yana da kyau idan zaka aiki da gb whatsapp ko kuma ka aiki da whatsapp business to ka dinga ciyayewa da irin abubuwan da zaka dinga saitawa a cikin whatsapp dinka abu na biyu da ke zanyewa ake mutum banin a whatsapp shine tura sakonni na batsa misali za ka iske mutum ba shi da abin da yake a whatsapp sai yin iskanci da sauransu ko kuma yawan yin video call kamar a ce mutum ya ce wani tsakanin mace namiji da suke yi haga mutum ya kira mace suna kamar tsirara kuma a makamancin haka to idan mutum ya kasance yana irin wannan abubuwan da whatsapp ɗinsa dole whatsapp za su yi bayan ɗinsa saboda ko da mutum ya dinga tunani cewa turawa ɗan iska ne ko na abu da su to ai ko a cikin su sai iska ne suke irin wannan abin to saboda haka yana daga cikin dokar wasu in dai mutum aka ta irin wannan abin yana iya janyowa ana yin wannan bana na wasu namba din sa sannan wani lokacin ma idan aka ce irin wannan abin kake yi ko da kai sun yi maka bana din majority za ka ga wani in ya je tura da su bude masa din in ya request ba sa karba suna da masa da abin sa saboda abin nasa da yake yi ya kita doka ta irin kowane addini don haka yana da kyau ga mutumin da yake gudun bana a wasa ɗansa ya kiyaye wannan abu saboda haka wannan shine da na biyu da yake sa a kiyaye mutum banin a cikin wasu ɗansa na lambar sa kenan abu na uku da ke janyowa ake a mutum banin a whatsapp shine tura sakonni ga mutane da yawa misali zaka iske wani mutumin idan yana yin wasa sai ga ta fama tura sakonni wani ma zaka iske addu'o'i na ki tura mutane na karuwa ko kuma ka ga irin sai ga mutane ana cewa kamar wani ya bata mana cike wannan mutumin sai ka dinga tura mutane da yawa ka tura wannan ka tura wannan ka tura wannan ko kuma wani zaka ga kawai ya tura maka sako cewa ai an samu wani mutum yayi wa Qur'ani fitsari idan baka tura wannan abin zuwa ga mutane da yawa ba wannan masifa ta same ka ko wani wannan zaka samu kare tattalin arziki da sauransu to za ku daga sakon da irin wannan ina kama muku dai abin da ake nufi da forwarding a cikin message dan haka a cikin whatsapp ka idan haka yana da kyau ka dinga kiyaye yawan forwarding a cikin whatsapp ɗinka saboda idan kana tura sakonni ga mutane da yawa su whatsapp a gurin su kun ga ko ba kowane irin yare suke ji ba za su dinga ɗauka cewa ai ta'addanci kake yaɗawa za su dinga iskewa za su dinga zargin cewa kana yaɗa ta'addanci ne misali kamar za ku kai hari na wani guri ko wani abu da sauransu to sai kake tura wa abokanka to su agon su yawan tura sakonni iri ɗaya yana yana yaɗa ta'addanci ne kamar kana ga mutane cewa lokaci kaza za mu kai hari guri kaza don haka to irin wannan fowar da kake yawan tura mutane su agon suna ɗauka cewa ta'addanci kake yaɗawa cewa za ku kai hari wani guri ne saboda haka yawan fowar a cikin wannan a cikin whatsapp yana iya janyowa ana mutum banin don haka ka kiyaye da yin fuwadin kamar a ce sako kala daya ka daina tura mutane sako kala daya da yawa a ce irin sako kala daya ka tura wannan ka tura wannan ka tura wannan to yawan tura irin wannan sakon kala daya yana janyowa whatsapp suna yi wa mutum banin abu na hudu da ke janyowa ake wa mutum banin a whatsapp shine automatic eh, replay kamar yadda na faɗa automatic replay shine kamar a ce idan baka online kamar yadda na faɗa a magana ta farko kenan shi automatic reply ba yiwa sai a cikin irin GB WhatsApp ko irin su Yo WhatsApp ko irin su Golden WhatsApp ko irin su WhatsApp Business da sauransu normal WhatsApp baya automatic reply saboda haka automatic reply yana yiwa a irin WhatsApp da irin official da haka ba normal WhatsApp ba da haka me ake nufi da automatic reply shine misali kamar idan mutum ya maka magana lokacin da baka online kamar ko kuma irin kana kana so da kawai duk kamar mutum yace da kai in ka bashi dama idan mutum yace da kai salam shi kuma yace da kai shi kuma yace wassalam ya amsa masa ko da baka online idan aka tura maka irin wannan sakon mutum yace da kai salam to shi WhatsApp din da kansa zai amsa yace da kai salam ko kuma kamar misali zan ka muku misali da nawa kamar WhatsApp ya da in ka tura min sako ga abin da zai rubuta maka kamar haka kun ga idan kun kula a nan gurin ga wani ya tura min sako ya ce da ni barka dai shi kuma WhatsApp dina kai tsaye sai ya aika masa automatic reply wa alaikas salam wa rahmatullahi barakatuhu barka da zuwa wannan shafi staff technology don allah ku yi haƙuri da rashin reply nawa akan lokaci hakan ba yana nufin na yi muku wulaƙanci ba ne sakonni ne da ake turowa suke min yawa ina iya bakin kokari na wajen amsawa ina neman afuwar kuma soyana shi kuma mutumin sai ce allah sarki ba wani abu kai fa mai jama'a ne to kaga shi misali kai tsaye ba suna sha wahalar rubuta ba duk mutumin da ya turo min kai tsaye shi wasu ina zai ba shi amsa cewa wannan ya yi haƙuri da yawan sakonni da ake turowa ba ana nufin a wulakanta shi ba haka dai alamu ne cewa koda baka koda mutum ya ga ba baka amsa masa sako ba to ka ba shi hakuri kenan to shi daga cikin ah, ah, amfanin shi wannan sauran official WhatsApp kenan wanda WhatsApp baya yi to kaga wannan idan kana da yawan mutane idan ana yawan turo maka irin wannan an baka amsawa to sai mutane su dauka wulakanci ne hakan nake turawa duk da haka na kawo uzuri na a kwanakin baya shi sa na ce an yi bayan lamba ta har wani ke da ni sai na samu mutum uku suka ripotin ina kan cewa ina mutane wulakanci wannan abin da rubuta sai mutane suka ripotin ina zuwa ga WhatsApp cewa wannan abin da nake yi wulakanci ne to haka yasa wasu suka bani banin daga baya bacin na gyara to sai na fuskanci cewa wannan damuwa tana da mutane to shi yasa ce zan koya musu yadda za su gyara wannan matsala to wannan automatic reply din yana da kyau inda ka san ka da yawan mutane kada ka dinga sashi domin kana da yawan mutane in kana sa wani abun to zai kawo WhatsApp ɗinka matsala abu ne mai sauki da mutane sun yi kai wannan report ɗinka gurin WhatsApp hakan ya sa a yi maka banin a cikin account ɗinka don haka yana da kyau idan kana da yawan mutane kana da yawan jama'a to kada ka dinga sa wannan automatic reply din saboda in kana yawan sa shi hakan zai dinga janyewa ana korafi da kai ana cewa kana wulakanci a zo ana reporting ɗinka to wannan shine automatic reply saboda haka yana da kyau idan kana da mutane da yawa ka dinga kiyaye shi ka dinga sa shi a cikin WhatsApp ɗinka. akwai abubuwa da yawa da suke sawa ake mutum banin a wasu gaskiya akalla ba a kasar ba sun kawo wajen guda goma sha biyu to amma dai waɗannan su ne manya-manya a ciki hakan ya sa na ce zan da ku saboda ku kiyaye kuma ba ina nufin kada ku ga kamar ko na haramta muku jibi wasu ko wasu wannan business da sauransu yana da kyau ku dinga aiki da su saboda su ma suna da amfani sosai akwai abubuwa na ƙayatarwa da suke da ciwon da whatsapp ba shi da shi amma dai abin da ya kamata ku kiyaye ne wannan automatic flight da na gaya muku ya fi komai hatsari a cikin su don haka idan ka iya ki da wajibi ɗinka da kuma whatsapp ba zan amma gaskiya baka sani duk wani whatsapp da ka sani da tsaro da sauransu da kiyaye sirrinka da komai naka to ka sani wasa shine karshe wajen kiyaye ka da duk wani abu da za ka yi shi don haka abin da fi dace da gare ka ka aiki da normal whatsapp ya fi kowane whatsapp inganci to amma akwai akwai abubuwa da yawa na ƙayatarwa na mura rayuwa wanda shi whatsapp baya yi wanda su wancan whatsapp suna yi saboda haka idan kwalliya kake nema za ka iya neman su jibi whatsapp ka aiki da su da su whatsapp business da sauransu amma in duka neman tsaro ne a account ɗinka to gaskiya shi shine karshe don haka za ka dinga aiki da whatsapp dai ya fi makwanci hankali ba ta da ɓata lokaci ba na so a ce dan muku abubuwan guda goma sha biyu to amma saboda wani mutumin baya san idan za ka masa bidiyo ya dinga yin tsayi ya sa ta takaita haka in Allah ya sa lokaci ya samu zan zo in kawo muku in ci gaba da kawo muku abubuwan da suke kawo wannan illa dan haka ba ta da ɓata lokaci ba zan koya muku yadda za ku dawo da shi wannan wasan naku idan ya wannan matsala mu je cikin zuwa bidiyon namu kai tsaye me ake nufi da banin a wasu abin da ake nufi da banin a wasu shine misali kamar yadda kuke kallo wannan ita ce wayata haka zan bude menu kamar haka bacin ka bude menu sai ka tafi zuwa ƙasa misali wannan shine whatsapp ɗinmu zan bude shi kamar haka bacin ka bude shi to kowa da san in ka bude whatsapp din nan zai kawo kana gunda aka ce da kai agree and continue to sai ka taba shi kamar haka bacin ka taba agree and continue to dama ne ina da wani whatsapp din da wannan ke ake da shi sai kuka sun tambaye ni haka to amma saboda ni wannan lamba ba ta zan yi aiki ba sai mu ce use a different number sai mu taba shi kamar haka bacin mun taba to lambar da zan yi ake ita ce 070 misali tunda sun ce 070 to dama kai ai tunda kai idan kai dan Najeriya ne kawai sun da sun ce da kai plus 234 ba shi ka sha wahala ba kawai shi ka cire shi ka kawai sun ce zai kai 070 to 0 din farko ba ka sha shi ba shi ka sha 70 kawai misali ba sun sha 70 shi ka sha 60 misali kamar wannan fa lamba ta ce ba wa lamba ku ba kama ana so kama ka da lambar ka misali sai ka sa 60 kamar yadda kuke kallo sai ka sa 59 lamba ta kenan nake sawa sai mu sa 2014 wannan ita ce lamba wayar da zamu dada ita misali kun ga dai ta tashi plus 234 lambar Najeriya kenan 7060592014 to wannan ita ce lambar da aka bani din mu to sai mu taba next kamar haka bacin ka taba next sai ka jira ta kun ga yanzu abin take cewa da kai your, num your phone number plus 234 7060 59 2014 is banned from using WhatsApp. Contact support for help Masari, kuma suna tambaye ku cewa ita wannan lambar gaba ke dai an soke ta daga cikin WhatsApp. ma'ana sauke daga cikin tsarin whatsapp idan kana buƙatar taimako ka taba nan gurin to mutane da yawa idan wannan waya ta ba idan whatsapp din sai ba su wannan abun wani sai ta share whatsapp din i canza official whatsapp irin su gb whatsapp su wannan yo whatsapp irin su wannan golden whatsapp su waye da sauransu ina sa whatsapp business normal whatsapp duk zai dinga tunanin ko daga whatsapp sa ne to sai ka sa whatsapp kala kala wannan abin bai dawo ba wani kuma sai dinga ganin ma ai wannan gabaki daya aka bani ɗanka daga whatsapp kawai shawarar ma da zai baka cewa lamba ka ta ma daina aiki gabaki daya kan whatsapp to abin da ka yi anan gurin in ya gaya maka haka in ka da da shi sai ka tsaya sikirin screenshot a waya ka misali sai ka haka ka danne shi sikirin screenshot misali kuna kallo ba sun kai screenshot kun ga waya ta ta dake screenshot to sai ka taba wannan gun da aka ce da kai sport din nan sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi gashi anan gun da ka ce da kai describe your problem ma'ana ka bayyana matsalar ka to tun da gaya maka haka anan gurin sai ka zo sai ka taba kamar haka sun ka taba sai ka sa please help me sir ana kallo ko sun ka taba haka sai ka ce my whatsapp number has been banned kuna kallo ko ka gani ko in ka rubuta haka sai ka sauka ƙasa sai ka rubuta lambar wayar ka misali kamar yadda kuke kallo tunda ni dan Najeriya ne inda kai dan wata ƙasar ne in kai dan wata ƙasar ne ko dan kamar ne ko dan Chad ko dan wani guri to sai ka sa country code na area ku misali ni dan Najeriya ne lambar ta ce plus 234 kamar yadda kuke kallo na ta plus 234 sensor 70 sensor 60 kuna kallo ko sensor 59 sensor 20 sai in sa 14 ku kula idan ku ba 'yan najeriya ne ba sai ku sa country code ɗinku amma saboda ɗan najeriya ne yanzu na sa country code ɗina najeriya plus 2347060592014 ita ce lambar wata inda na rubuta ɗin nan kama ka za ku rubuta saboda akwai rubututtuka kala kala da za ku gani na mutane to amma dai ni ta wannan bangare shi ne da na za ka ce da shi please help me sir my whatsapp number has been banned kana kona kallo ko kawai sai ka sa lambar wata ka sai ka sauka a hankali kamar da kuke kallo ga wani gudu ya ce da ku add screenshot optional misali ka sa screenshot na wannan shi ban inda aka ma sai ka taba plus ɗin kamar haka bayan ka taba zai tambaye ka choose an action wato ka zabi gurin kenan da ka dauko wannan hoto to idan ni da ke wannan ban sa application da yawa irin su photos suwaye da sauransu akan wayata ba su kawai ya bani ya zaben gallery ne zaman da wata za ga zai baka da su gmail ya suwaye suwa to kawai ka taba gallery kai tsaye in ka taba gallery zai kai ka cikin gallery ɗinka kamar da kuke kallo wannan shine gallery ina shi nan ya turo min hotuna da yawa to kamar da kuke kallo sai ka taba nan gun da yace da kai kun ga wannan shine screenshot da nayi sai ka taba shi kamar haka Ba sun ka taba shi ga wani gobe ta yace da kai wannan wannan shine screenshot da na dauka sai ka taba shi kamar haka misali sun ka taba sun ka kan gun za su iya da kai couldn't load this photo please try again misali kamar dai su wannan wutan da suka da ka nema wannan misali ba su kashi ba ta koda sun gaya maka wannan abin kada ka damu wani lokacin suna da wannan matsalar kawai ka taɓa wannan oke ɗin kamar haka Ba sun ka taɓa to shi wannan shot da kasa ɗin a hakan ya hau to amma kai ba za ka gan shi a hakan ba idan kuma kana ganin wannan kana fargaba ma wani abu da sauransu to in ka sa ɗin ka gyaru maka hakan to kawai ka oke ɗin ka wuce gurin sai ka taɓa nan gunda ka ce da kai next ɗin kamar haka sai ka taɓa shi Ba sun ka taɓa shi zai sacin kamar da kake kallo bayan ya yi sacin to zai turo maka sakonni da yawa kamar da kuke kallo zai turo maka sakonni da yawa irin wa'annan to za ga kala kala yin sakonnin to suka je can kasa da aka ce da kai this doesn't answer my question nan gunda suka gaya maka haka suka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi kuna kallo na preferring kamar da kuke kallo suka jira sai sacin to bayan ya yi sacin zai wani maka wannan option din guda uku ga gmail ga email ga niya bishiya to wani gunda kace da kai gmail shi zaka taba kamar haka bacin ka taba shi to in kun kula idan ka koma sama kuna kallo ko za ga duk wannan sakonni ne ga shan da lamba da wayarka da waya da waya da sauransu duk ya ya recording din su to kaga in ka sauka kasa kun ga kun ga wannan screenshot da ka dauko duk da ya ce da kai ba zai loda maka shi ba to amma ga gashi na ya loda kun ga ya sa maka wannan screenshot gashi nan ya ga maka ga nauyin da sauransu to bacin ya gaya maka sai ka taba wannan kibiyar wannan kibiyar kuna kallon ta ko wannan kibiyar da kuke kallo ta saman dinnan wannan ita zaka taba kamar haka bacin ka taba ta da kai sendin message to zai da kai nan gida to shi wannan sakon ka tura shi ya danganta daga mutum zuwa mutum wani mutum ne tura wannan sakon cikin minti biyu masu iya gyara masa wani kuma sai ya minti talatin wani kuma sai ya awa daya wani sai ya kwana daya wani sai ya sati wani sai ya wata wani ma sai ya wajen wata shida ba su duba masa ba su ya shi ba saboda haka idan ka tura din kawai sai ka hakuri ka zuba ido ka dauka misali idan ka tura bayan awa biyu za su iya turo maka da sako idan ba su turo maka bayan awa biyu ba za su iya turo maka bayan 24 hours in ba su turo maka ba za su iya daukar sati ko dai wata da sauransu to ya danganta da wani lokacin in kana da gaggawa in ka tura ba su kula ka ba to sai ka saki tura musu saboda kun san su whatsapp da irin su google da sauransu irin matsaloli irin wayannan mutane suke dubawa mai yiwuwa abin da kake yi wa whatsapp ne wani za ka iske sakon ba tsaye tura wani ta'addanci yake da sauransu to shi sai sai sun yi review din sa ba na'ura ce take ba mutum ne ke review din dan haka sai mutum ya duba maka dole sannan yake damar da zai wannan da zai dawo maka da whatsapp ɗinka saboda haka mutane su suke dubawa ba wai ne suke duba ba yasa zaka in ka tura sakon wani lokacin kafin ka samu wanda zai duba maka din zaka jima sannan kuma kun san mutane ta da ra'ayi iri-iri su ma tura za su iya duba su ga wani zai iya ganin abin da kake yi a gunsa bai dace idan da kai ba to an kai wani turan mai mugunta sai dama da maka ya ce ai wannan lambar ta ka har abada ba ta ƙarin whatsapp ba to ko da sun gaya maka haka wannan hanyoyin da na gaya maka haka ta sake try din su ko da za ka wannan sati kana yi ka yi try lamba ka za ta dawo ko sun ce da kai ba su mai da kai ba to ka damu ka sake yin try za ta dawo kawai dai ka sa a ranka dai kawai wasu kai dai baka daina shi ba kawai ba ba ma a taba daina dawo da mutum saboda su ma tura suna da ra'ayi ra'ayi wani ya tausayi in ya ga ka rubuta masa haka zai da maka da shi wani kuma sai ya ce ai zai da maka da shi ba to saboda haka inda ka tabbata ba ta'addanci kake ko kuma sakonin ba kake tura ba to in ka je ka tura din dan sun ci ba su da kai ba to ka sake turawa wani in ka sake turawa to zai tafi wannan email din wani shi ma ya sake duba ma har da ya dawo saboda haka mu yanzu gashi mun tura sakon ya tafi ba mu sani ba namu awa nawa zai da sauransu to in ya dade zan dade in ci gaba da yi muku aikin saboda haka zan katse aikin nan anan idan ya dawo bayan lokacin da suka bamu damar suka mana email to in na ga dawo zan zai kuma in ci gaba da yi muku aikin to yanzu gashi nan aikin yanzu sha da rabi da minti mu gani ya mun dauke awa nawa kenan kafin dai shi wannan email ya da mana yanzu ga shi nan sun yi mana sako ta email address din mu kamar da kuke kallo zan zan yi dragging down na na wannan ina zan yi soke zuwa kasa kamar haka gashi nan kuna kallo sun yi mana email kuna kallo kamar haka sai mu taba shi bayan mun taba shi zai bude idan ya bude gashi nan sun gaya mana hi thanks for your message we apologize ga nan for any confusion gashi nan and inconvenience this may have caused our system gashi dai sama da turanci dai alamun cewa dai suna mana welcome whatsapp din yanzu ya gyaru don haka yanzu gashi nan sun mana dai dogon turanci akan cewa whatsapp din ya gyaru don haka an kaga ba shi maka sabo kamar wannan ba to wasu ka bai gyaru ba sai ka sake tura musu wani amma mu yanzu da suka tura da wannan gashi nan yanzu ya gyaru don haka za mu koma yanzu mu je mu ci gaba da aikin wayar tamu mu koma yanzu mu je mu bude mu je mu verify din whatsapp din mu kamar yadda kuke kallo don haka wannan shine sakon da suka turo mana yana da kyau in sun tare to da kai su turo ma kamar wannan za mu je mu bude whatsapp din mu yanzu mu je mu ci gaba da aikin namu kamar yadda kuke kallo whatsapp din ya tu sai ka fita kamar haka sai mu koma cikin whatsapp din mu whatsapp din mu kenan ina gaya muku idan idan aka ce an muku an yi blocking ɗinku da WhatsApp business ko ko GB WhatsApp kada ku sake koma ku ci gaba da aiki da shi ku koma asalin normal WhatsApp ku dinga aiki da shi yanzu dai abin da sa ba zan sita muku na koya muku aiki nan da na koya muku a WhatsApp business ne saboda wannan WhatsApp din nawa ne yake aiki yanzu akai ni ma sun taɓa yin bani ina ne sa wannan na sadu da na wannan asali saboda haka yanzu da WhatsApp bazan nake koya muku amma kun tashi da recovery na WhatsApp ɗinku ku dinga da WhatsApp zai fi garanti don haka yanzu za mu mu koma kan aikin mu sai ka buɗe WhatsApp ɗinka kamar haka business ɗinka bayan ka buɗe wasu business ɗinka sai ka taɓa agree and continue ɗin kamar inda ya gaya maka suka sake use different number tunda dai wannan ba ita za mu sa a kai ba sai mu taɓa ta kamar haka bacin mun taɓa sai mu sa lamba mu taɗa zuke nan mu sa lamba wayar kamar haka 070 60 59 2014 to bacin mun sa sai mu taɓa next kamar haka kamar yadda kuke kallo kun ga aida ba haka take sa ba tana rubuta banin ne to amma yanzu gashi ta ce da kai will be verifying the phone number kun gani ko kun ga yanzu gashi na alamar cewa ta wannan lambar ta buɗe kenan za ta dinga yin whatsapp yanzu to bacin ka taɓa sai ka taɓa wannan ok ɗin kowa dama ya san za ka buɗe whatsapp haka dama lambar take gaya ma to bacin ka taɓa sai ka taɓa wannan ok ɗin kamar da kuke kallo yanzu muna jiran confirmation code sun ce da mu 94 97 11 saboda haka za mu sa shi kamar haka bayan mun sa to kun ga whatsapp din mu ya ba mu dama da zamu continue sai mu taba continue kamar haka bayan mun taba gon da ce da mu allow sai mu taba shi kamar haka mu taba kamar haka to bacin ka taba kamar yadda kuke kallo gashi nan shi whatsapp din mai yana satin sai ka jira shi ya gama satin sanin kowa idan da ka bude wato gashi nan ya tambaye ka ya ce yau kun gani ko gashi nan ya bude ya ce business name to amma saboda shi wannan da whatsapp business muke aiki daman na gaya muku nan gurin shi zaka taba ka sa hotonka kun san daman dai nake saita wasu ba sai na tsaya na dogon bayani akan haka ba to nan gashi na ya ce ka sa sunanka sai ka sa sunanka amma fa na gaya muku kamata in za ku dawo da whatsapp ɗinku ku da shi da numar whatsapp saboda ina da account akan whatsapp ina ne sai na da muku da shi da whatsapp business saboda haka anan sai ka sa sunanka sab technology misali ga na sa sunana sai mai next kamar haka kamar da kuke kallo ba sun ka ba shi sai ka bashi ya sacin kamar da kuke kallo to kun ga zuga shi na wasu ya bude to alhamdulillah rabbi alamina yanzu wasu din ya dawo kun gani ko shi lambobi da sauransu duk kana damar da aka satin yanzu da kowa ne zaka iya satin to dan uwa wannan shine hanyar da zaka bi ka dawo wasu ɗinka idan ya kasance an yi maka banin ina fata dan Allah idan wannan shine zan wannan channel namu na farko baka taba hata ba sai yau dan Allah ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu ƙarar sanarwa tunda za su da abin da dora ya sami sa zuwa gare ka sannan kuma Allah idan bidiyon ya maka dadi ka danna mu alamar like hakan zai sa an ji dadi hakan kuma ya sa bidiyon ije inda ba ma zato a ƙarshen wannan bidiyon nan da sakon goma zuwa ashirin za ka ga wani playlist ya fito a rubuta play all a cikinsa idan ka buɗe dukkan bidiyon da suke cikin wannan channel din za ka ga bidiyo irin wannan ka taba wannan play all din za ka ga bidiyo masu amfani irin wannan sai ka tsaya ka kalle su ɗaya bayan ɗaya na gode Allah ya saka da alkhairi ni ne naku Muhammad Sabi Yakuf